ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ta ƙi zama aure kashi na ashirin da ɗaya. Madan a bani aron amarya nan ta ɗan taya ni wani abin a kicin na rage mata kaɗaici. A'a ni ban yadda ba, ba za ka gajiyar min da ƙanwa ba. kana ganin ta kasan 'yar hutu ce ba ta saba wahala ba ba 'yar ƙananan mutane ba ce ai ka tafi kai da yaranka ku yi aikin amarya kar ki biyo zancenta tashi mu tafi na miƙe tsaye a zato na da gaske yake sai na ji tana masa gargaɗi cikin wasa barista ka san doka ka san shari'a ka bar min ta mai hira ya jiyo yana kallanta da dariya au amarya ki ce ma eh mana abinka ai abuna ne ko kana da ja yanzu in zubar maka da haƙware ya girgiza kai yana ɗaga hannu sama irin ya yi saranda ɗin nan sannan ya fice daga ɗakin na yi murmushi zamantakewa na burge ni sosai yadda ba ta nuna min kishi ba ta nuna masa sai nake jin kamar ta cancanci a bata kambin sarauta na matan arewa amarya zauna mana amma fa kake yadda ki bada ni ba a yi wa namiji rawar jiki na ji yana cewa ki tashi mu je kika tashi ai mace yar sarauta ce da isa balle kuma ke da ba na san shi kike ba wallahi ki riƙa ja masa aji gaisuwa ma idan ba shi ya fara miki ba kar ki yadda ki fara gaishe shi kullum shi yake fara gaishe ni da safe ya binciki lafiyata idan na tashi kalau and most of aikin gidan nan shi yake yi ban cika yin aiki ba gaskiya barista yana da kirki ba kowace mace ce ke samun irinsa ba na sauke kai na ƙasa ina tana da gaisuwar da yi min ɗazu ta gyara zama tana fuskanta ta akwai abubuwa da ya kamata ki sani a tare da mijinki sannan sannan zan faɗa miki insha Allah amma dai ina shawarta ki da ki rage rawar jiki ba a yi wa namiji haka ƙara ki rika nuna masa fa alfarma kika mai kika aure shi dama can ba san shi kike ba kuma ya sani kin gani auren soyayya muka yi da shi amma ya sha wahala kafin na amince masa a shimfiɗa haka ni ma na sha wahala su ma na biyu ban taɓa jin azaba irin ta ranar ba barista ba shi da tausayi a wannan ɓangaren su ma kuma mamakin su ya manta da ni mamakin faɗa min sirrin aurenta da nake ganin bai kamata ta yi ba Kwarai kuwa, ƙawayenki ba su faɗa miki ba? Wataƙila saboda sun san baki san auren ne. Ba don kan na ɗaga miki hankali ba, da sai na turo miki wasu littafai ki karanta ki fahimci yadda abin yake. Domin na fahimci ke yarinya ce, ƙuruciya na damin ki. Gaba ɗaya ta firgita min kwakwalwata. Dama ina jin cewar ba zan iya yarda wani namiji da ba zafir ba ya aikata wani abu da ni. Balle kuma yanzu da ta faɗa min waye Hafiz, ko kuma na ce barista. Kuma ai ba za ta masa karya ba a matsayinta na matarsa. uwar 'ya'yansa kuma mace mai kirki amma da ya hanzar min alama da na yi shiru tana nuna min kofar ɗakinta da barista ya shigo yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru ta tambaya ne da ita muka kalle shi cikin tashin hankali mumi ta kwanta dama mahaifiyar karim ta rasu yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa Ne kuma na miƙe tsaye da sauri ina kuka wayyo allah karim ya rasa uwa na shiga uku Allah kaɗai san halin da zai shiga dama matarsa ba ta da kirki amma rashin uwa akwai ciwo yanzu zai shiga damuwa sosai wayo Allah karim kuka nake sosai ina faɗin hakan na dafe zuciyata ina girgiza kai har cikin ƙoƙon zuciyata nake jin tsananin tausayin karim daga hafiz ɗan hammatarsa tsayawa suka yi suna kallo na dama kin santa ne na juya na kalle ta sai na girgiza kai har lokacin ina kuka sosai A'a, ni ban ma taɓa ta ba. Karim ne ya bani tausayi. Zai shiga damuwa sosai yanzu. Dama duk mai rai mamaci ne, addu'a kawai suke bukata. Amma wannan kuka haka ai aiko ki karsa iyaka kenan. Ban sake ce mata komai ba. Wataƙila ita ɗin bata shaƙu da iyayenta ba, shi yasa bata san zafin rabuwa da su ba. Barista kuma ya sauke ajiyar zuciya ya kalle ta. Ki yi haƙuri Nur, kowa baya wuce lokacinsa. Bari in tafi gurinsa yanzu. ya juya ya fita daga ɗakin nema na bi bayansa yana shiga ɗaki na ya ɗauki sa ya fice daga gidan ni kuma na kifi akan gada ina wani irin kuka sosai mai ban tausayi karim kawai nake hangowa da irin halin da zai shiga ni kaina da na rashin uwa kusa da ni ya sa ni a wani hali na kunci da kewata balle kuma a ce ta tafi kenan har abada gashi ba daɗin matarsa yake ji ba Allah kaɗai san halin da zai shiga a yanzu ban wuce minti talatin da shiga ɗakin ba macen da ke faɗin jiri na ɗaukar ta ba ta iya shiga ban ɗaki sai gashi ta kawo kanta ɓangare na kamar ba ita ba amarya har yanzu kukan ne a yi haƙuri mana duk mai rai mamaci ne ta zauna kusa da ni tana faɗin hakan har da kai hannu ta shafa baya na alamar rashi hmm. ina mamakin ki a haka ma kina tausayin karim ina ga a ce kin san abin da aka ɓoye miki na tashi zaune idona da hawaye na kalle ta kamar ya bata mutu ba kenan ko kuma me A'a, ta rasu fa. Ba a kanta nake magana ba, a kan Karim ɗin kansa. Me kike nufi? Sannan a hankali za ki san abubuwa da yawa ƙanwata. Matuƙar idan muka yi sirri za mu haƙa rami mu binne babu wanda ya ji. Yanzu ma ɗin zuwa ne na roƙe ki wata alfarma. Na goge hanci na ina kallanta. Ta me? Don Allah ko da ƴan uwanki ko ƴan uwan barista sun shigo, kar ki faɗa kowa cewar bahan da lafiya. Irin wannan rashin lafiyar ta aljanu ba a bar yayata ba ce. kuma ba kowa zai fahimta ba duk abin da aka yi a gidan nan ko tsakanina da ke ko kuma da mijin mu kar ki bari kowa ya ji ko a musulunci ana son rike sirri shi ne yarda kuma miji yana son mace mai tsananin riƙon sirri tsakaninki da shi daban haka kuma sirrin da ke tsakanina da ke daban na ɗaga mata kai cike da gamsuwa in sha Allahu madan ba zan faɗa kowa sirri na da ke ba kuma ba zan faɗa kowa ba ki da lafiya ba ta yi murmushi madan kuma Haka na ji barista yana faɗa, ban san sunanki ba. Sunana Aisha. Sunan madan suna ne da barista ya saba min da shi, ni kuma nake masa lakabi da barista. Amma ke za ki iya kiransa da sunansa kai tsaye, dama ba san shi kike ba, balle a ce ki masa wani sunan soyayya. Ni kuma ki kira ni da suna na Aisha, ba na son wani anti ko yaya ko maman wani, balle madan. Me yasa Hafiz zai faɗa mata ba na son shi? Gashi sai yawan nana ta take ina jin wani iri. ko da yake gaskiya ya faɗa ba na son sa dole ce aka yi min da kuma ƙaddarar ubangiji to sha Allah yawwa to bari in shiga ciki in yi wanka na ji jiki na ya ɗan saki ok ta tashi ta fice daga ɗakin ni kuma na shiga ban ɗaki na wanke fuskata ina jin ciki na na kukan yunwa misalin goma mutane suka fara shigowa 'yan ganin amarya daga 'yan uwansa daga bisani kuma na 'yan uwan suka fara zuwa babu wanda na ji daɗin zuwansa irin hana domin jiya ba da ita aka zo ba a yau kuma ita kaɗai ce zan iya faɗa damuwata domin na kasa sakewa kowa ya kalli ta ya san na sha kuka sosai idona ya nuna haka Wataƙila wasu daga cikin 'yan uwan mahaifiyata da suka san bana maraba da wannan auren za su yi zaton kukan na ƙiyayya auren ne na yi. ‘Yan uwan barista ma sai na ga jikinsu ya yi sanyi sosai, sai kallona suke ƙasa-ƙasa. Ba su wani daɗe ba suka tafi, bayan Zainab da ‘yar Fulani da Hana sun girka abincin rana. Haka Aisha ta shigo aka yi ta hira da ita. Sai kusan karfe hudu sannan Hafiz ya dawo gidan, ba tare da ya shigo bangare na ba. Ya ɗauke ta suka tafi gidan mutuwar. Sai da mutane suka fara raguwa, sana'a hana ta saka ni a ɗaki muka zauna. Ta ce, Nur, ina dalilin ki na kuka uwar abokin mijinki ta mutu. Uwar mijinki ce, balle hakan ya dame ki? Ina ruwanki? Hana akwai tausayi fa, wallahi Karim yana da kirki, kawai dai raba da zafir da ya zama sulani na ji na tsane shi. kuma ki duba yadda muka ji da mama ta tafi balle kuma a ce uwar mutum ta mutu akwai tausayi amma bai kamata ki rika kuka haka ba ke dai kina kukan auren ne ko in ba haka ba ban ga ta inda mutuwar uwar wani ta shafe ki ba nur ki nitsi dan Allah kin ga auren nan an riga da an daura ki yi hakuri ki zauna ki baiwa mara ɗakunya gashi kin sami kishiya ta kwarai in dai har ba munafurci take ba to tana da halin kirki yanzu idan wani abu ya faru kin san baba ke zai dora laifi ko mama za ta shiga tashin hankali gidan ya yi kyau sosai kowa sai magana yake kuma mutumin ya miki halacci sosai bai kamata ki bijiro masa da wani abin rashin daɗi ba ki duba yadda kika bar gidanmu yanzu ke mai yanci ce sai abin da kike so kike dafawa ko ki ci haba nur dan Allah ki nutsu a nan kuma sai na ji kewar rayuwar gidanmu ta da min sabuwa sai na ji babu daɗi ban raina kaina ba sai da za su tafi da magarba bayan sun gyara min gidan ko ina fes suka jere min lefena da suka zo da shi a cikin wardrobe dina har gurin gate na raka su na tsaya daga cikin gate ɗin ina kallon su sai da na daina hango su sannan na jiyo na da cikin gidan kamar wata marainiya ina ta jin kadaici da kewar gidanmu gashi an kawo gurin wanda bana so kamar yadda sa Aisha take ta yawan faɗa. Duk yadda ake yaba kyawun falo da na ni dai na rintsa ido na ban ga kyan shi ba. Wataƙila saboda hankali na bai kwanta da auren ba ne, ko kuma dai saboda ƙyalƙyalin duniya baya gabana a yanzu. na ji kewa na ji kadaici da tsoro kamun hafiz shigo bangare na domin na ji tsayuwar motarsa tun bayan da aka gama sallar isha sai dai bai samu shigowa bangare na ba sai tara da yan mintuna ƙuri ne masa da ido ina kallonsa kamar mai jiran ya faɗa min wani abu sai ya murmushi ya ɗan tsakali hanci na da makullin mota da ke hannunsa wannan idan da aka sakar min fa babu sanda zuwa ba komai na sauke idan ƙasa ina jin haushin yadda ya taɓa min hanci amaryata kin yi sallah na ɗaga mishi kai ba tare da na kalle shi ba sai ya cire hula kansa ya aje ya fara ƙoƙarin cire tufafinsa yana ganin haka na tashi na koma falo na zauna na bar shi a ɗakin sai kusan goma ya fito daga ɗakin sanye da wata sabuwar shaida yana ta kamshin turare ya zauna kusa da ni me kika ci ya taɓa na sai na kauce na ci abin da aka dafa kaɗan taso mu tafi wani guri mai kyau mu sai wani abin sai mu dawo Ban samu riko komai ba saboda mun dawo gida jikin madan sai a hankali. Ya yi zafi sosai, amma dai na kira ƙanwata za ta zo ta taya ta kwana. Ni ba sai na je ba, za ka iya tafiya ka siyo ai. Idan haka kike so ba matsala. Ya kai bakinsa zai sumbaci bakina, na kauce da sauri na tashi tsaye, sai na bar gurin ma na koma ɗaya kujerar na zauna. Na ji ya yi murmushi mai sauti ya girgiza kai sannan ya miƙe tsaye. Hafiz, na kira sunan shi, sai ya juye ya kalle ni. amaryata baki ji sunan ya miki girma ba hafiz kai tsaye to ai sunanka ne haka ne to amma yanzu ai ni mijinki ne to ya zan ce maka mijina yayi eh, murmushi faɗa min abin da kike so na siyo miki na sauke ido na ƙasa ina taɓa hannuna dama ina sana tambaye ka ya karim yake da sauki ya yi kuka wanda ya rasa uwa ai dole ya kuka nur uwa ba wasa ba a take ido na cika da kwalla ya yi kuka sosai namiji ne shi ai a ɓoye zai yi na daɗa noƙe kai na ƙasa domin ba na son ya ga alamar hawaye a idanuna bai sake ce min komai bai shiga ɗaki na bai jima bai fito ya fice misalin sha ɗaya da rabi ya shigo ɓangaren nawa a lokacin ina kwance akan gado na ya shiru ne ba na tunani kuma ba na kuka babu damuwa babu kuma farin ciki a tare da ni not too good not too bad Ina kallon sa har sauke ledojin da ke hannunsa, sannan ya ƙaraso inda nake kwance shafa bayana. Hakan ya sa ni hanzarin tashi zaune na buge hannunsa. Ka daina taɓa ni bana so Hafiz. Hmm, za ki saba. Ya faɗi yana murmushi. Ni kuwa gabana sai faɗuwa yake ina yawan tuna labarin da Aisha ta faɗa min a kansa. A daren mun samu aiwatar da sallar nafila da bamu samu damar gabatarwa ba a daren da ya gabata, wanda shine daren mu na farko. ya tilasta min cin naman kaza da gas da ya siyo daga wani restaurant. Doye da nake da kwaɗayi da san daɗi sai na kasa sake jikina na ci komai. Gaba ɗaya komai ya fice min a kai. A gurin kwanciya ne fa aka fara sabuwar drama, domin ni ba zan yarda na kwanta gado ɗaya da shi ba, musamman da na kula da yadda yake ta sanya taɓa ni a lokacin da muke cin abincin. Baya ko ta yi abokinsa jimami, ƙiri zai taɓa 'yar mutane saboda babu kunya a idansa. To yanzu ya kike so a yi? ya tambaye ni yana sanye da kayan bacci kalan nawa da ya saka min a lefe. Ka kwanta a ƙasa ko kuma ni na kwanta a ƙasan kai ka hau gadon. Ba wani abu zan miki ba Nur, ba zan miki komai ba. Na ga gaskiyar hakan a muryarsa da fuskarsa, amma tsoro da yawan tana da magana da Aisha ta faɗa min ya hana ni yarda da shi. Zan kwanta a ƙarshen gado dai, kai sai ka kwanta a farkon. Sai na ga kamar ransa bai yi daɗi ba, sai dai hakan bai hana shi amincewa ba. kuma bai hana shi karfafa min gwiwa da murmushi ba da na faɗa haka ya aiwatar ne na kwanta a ƙarshen gado shi kuma a farko da na ji ya motsa sai na tashi zaune gashi na hana a kashe wutar ɗakin shi kuma ya tsare da ido sai kallo na yake ya ƙi ya juya ya bacci ne kuma da zaran na fara baccin sai na yi ƙoƙarin kwata kaina kare min nauyi mu haɗe guri ɗaya dariya na ji yayi yana shafa kansa kina wahalar da kanki nur shure-shure bai hana mutuwa kuma ni idan na ce zan yi ko ba zan yi ba ta zauna domin magana ɗaya nake so ki matso nan ki kwanta kina buƙatar hok ki bacci mai daɗi na yi kamar ban ji ba na ƙi ma motsa balle har ya ga dama ta a haka dai har bacci barawo ya sace ni wannan karan ban sake farka ba sai da ni da shi muka ji ƙarar bugun ƙofa a falo da ƙarfi subhanallahi lafiya ya faɗa yana tashi zaune nema na tashi zaune cike da tsoro jiki na harawa yake domin na ji bugun ƙofar ne a cikin bacci na hakan kuma ya tsorata ni sosai bari na duba ya sauko da ƙafafuwansa a ƙasa ya nufi kofar ɗakin ya buɗe ya fita tsoro bai bani na tsaya jiran tsammani ba na bayansa na tsaya daga jikin kujerar falon da ke nesa da kofar falon wata matashiyar yarinya ce da ba za ta wuce shekaru na ba ta shigo falon da sauri tana kuka wallahi yaye ba zan iya zama da anta Aisha ba ihu take tana makure kanta ta ki ta yi bacci haka ta shiga ɗakin su ikiram tana ta dukansa cikin dare kuma ba su mata komai ba sai zara ido take hafiz ya jiyo kale ne sai ya miƙo min hannu zo mu je na makale ka faɗa na ɓata fuska alamar ba zan je ba a dama idan ba cuta ba ta ina zai ce na zo mu je kuma ya ji kanwata tana faɗin tana makure kanta har ta doki yaranta oke na'ima shiga ku kwanta tare bari na je na duba ta yarinyar da ya kira da na'ima ta nufo ni shi kuma ya faɗa da ƙofar ya fice. Sannu, an tashi ku kuna bacci ko? Ba komai eh. za mu kwanta a nan. Shi sai ya je ya kwana tare da ita a can. To, ta shigo har cikin ɗaki na, ni da ita muka kwanta a kan gada. A nan kan na samu nutsuwa, ni da ita muka yi baccin mu cikin aminci da kwanciyar hankali. Karim. Sai da ya rintsa ido ya girgiza kai, sannan ya ɗan samu sauƙin jirin da yake gani. sai dai ciwon kan kamar an ƙara masa wani haka yake ji ga wani uban nauyi da zuciyarsa ta yi cike da ƙarfin hali ya taka ya ƙarasa gurin da yusra take zaune ya cire drip ɗin da ke makale a hannunta ya saka mata wani sannan ya koma ya zauna ya dafe kansa can kuma ya ɗago kai ya kalli matarsa da har yanzu bata ma san inda hankalinta yake ba tun bayan da uwa da take kallo a matsayin tata ta kwanta dama wataƙila ƙaddarar ta mata nauyin ɗauka ne shi yasa ƙwaƙwalwarta ta rikice domin mutuwa gaskiya ce mai tsananin ɗaci kuma nauyi ne da idan ya hau kai ba a iya saukewa. Ta a rasa mutane masu muhimmanci a rayuwarta, tun ma kamin girmanta ta saba da rashi. Sai dai mutuwar mummy ta zo mata a wani ma'auni mai tsananin nauyi wanda ya wuce sikelin awo. A yanzu ji take ba ta da kowa kuma ba ta da gata, domin ta rasa macen da ita ce komai nata kuma ita ce gatanta. Kallon yake irin kallon da bai taɓa samun damar yi mata ba, tun bayan da ya aure ta. Ashe ta zama babban mace, wasu abubuwa sun sauya daga halittarta sai dai kyan da Allah ya mata yana nan har yanzu ko da yake ta baya gaban shi sai dai ba zai iya ƙarya ba matarsa tana da kyau ɗauke kansa ya yi idansa na tara kwalla. dana da ranar da momi ta faɗa masa ra'ayinta na sanya aure 'yar uwarsa wannan karan ba bakin cikin auren yake ba Baƙin cikin rasa first love ɗinsa yake bai saka mata ran mutuwa nan kusa ba yanzu da waye zai zauna ya yi hira irin wanda ya saba yi da ita wa zai tsokana da wasa da wa zai yi shawara shi kam dai bai san zafin rashin rai ba sai a wannan kara gani yake kamar wata ƙarya ce da ke ƙoƙarin zame masa gaskiya tsakanin jiya zuwa yau saboda rashin saka mahaifiyar ta sa idanu da bai ba wai mominsa ta tafi kenan tafiya da babu dawowa inna na wa inna ilahi raji'un ya furta a hankali yana saka hannunsa ya dafe kansa hajiya Hassana ce ta shigo ɗakin ɗauke da kofin fura karim karɓi ka sha tun jiya na lura baka ci komai ba Tun shekaran jiya ma, idanka har ya faɗa. Na san kuna cikin ɗimuwa daga kai har Yusra, amma haƙuri ya zama dole. Ba ɗabi'arsa ba ce wa na gaba da shi musu, don haka ya karɓa ya sha rabin kofi ya aje yana amsa mata. Eh, ni ma na yi wannan tunanin. Idan har ba ta samu sauƙi ba yau, to dole ne a kai ta asibiti. Dole kam, Allah dai ya sawaƙe. Mutuwa ai ba ku kaɗai kuka ji ta ba. Ni ma na rasa abokiyar zama mai kirki, mai hali na gari. aji Hassana na faɗin hakan ta fashe da kuka. Dama ta rasuwar momi take ta kuka har ta ba mutane tausayi. Karim ya miƙe tsaye ya fice daga ɗakin. Harabar gidan ya fita gurin da maza suke zama. Ya zauna kusa da Hafiz yana amsa gaisuwa da ake masa. Kaɗan daga cikin ɗabi'u na mutuwa shine ba ta manta gidan kowa, kuma idan ta ziyarta sai ta bar taban da ba zai goge ba, kuma ba za a manta da ita ba. Musamman washe garin sadakar uku, a ranar kuka yake sosai, sai daga ranar kewa za ta fara domin mutanen da ke ba da haƙuri idan ana kuka sun watse mutum kaɗai za a bari da kuncinsa a zuciya ranar da momi ta cika kwana hudun rasuwa yusra ta samu ƙarfin jiki a yayin da karin kuma ya rasa nasa saboda garkuwar jikinsa da ke yin ƙasa tana son kwantar da shi har suka dawo gida wasu ba su daina kira suna masa gaisuwa ba wasu kuma da kansa suke zuwa su yi masa gaisuwar wadda ba su samu zuwa sun yi masa a lokacin da ake zaman makoki ba. yau ma kamar shekaran jiya da jiya yana sauke waya a sa ya miƙe tsaye na fa hanyar kicin kofi ya haɗa wa kansa ya fito ya nufi sama yana hawa ya shiga ɗakinsa kansa na masa tsananin ciwo ya zauna a bakin gado ya sha kofin kaɗan ya aje raguwar ya kwanta ko zai samu ciwon kan nasa ya masa sauƙi bayan 'yan mintuna bacci mai nauyi ya gaba da shi bacci irin mai tsananin nauyin nan da ka daɗe baka sami yi ba domin har yusra ta turo kofar ɗakin ta shigo bai ji ba tana faɗin makota sun shigo mijinsa yana son ya maka gaisuwa. Jin shiru ya sa ta shiga cikin ɗakin, abin da bata saba ba idan yana ciki. Kamar mai shirin yin sata haka ta ƙarasa gurin gadonsa. So take ta gani bacci yake, ko kuma dai ya share ta ne ya ƙi amsa ta. Sai ta same shi a takure, ya rungumi hannayensa a ƙirji kamar wani ƙaramin yaro mara gata. Sai numfashi yake da ƙarfi. Il, saƙon karta kwana ya shigo wayarsa. Ta karkata kanta ta kalli gurin da wayar tasa take a ji kusa da kofin kofi ɗin. ta saman sikirin ɗin wayarsa ta fara hango sunan Safina. Hakan kuma yana nufin saƙon ya fito ne daga gurinta. Sosai ta ƙura ido tana son sanin mai saƙon ya ƙunsa. Sai dai babu dama, domin rubutun bai fito saman ba, sai suna kawai. Ɗauke kai ta yi ta juya ta fice daga ɗakin a hankali. Dama har yanzu Karim yana da lambar wayar Safina a wayarsa? Ta tambayi kanta. Sai dai abin da ta manta, zuciyarta ba ta da amsar tambayarta. Allah sarki Karim. gaskiya har ka bani tausayi saboda kana cikin tsaka mai wuya yanzu fa rayuwarka kwatankwacin wanda yake cikin wani ɗaki mai tsananin duhu ne babu wata fitila da take haska mashi hanyar da yake gani mahaifiyar da kake gani kake ɗan ɗaga ƙafa saboda ita yau Allah ya ɗauke ta matarka dama ba wani kima ce da ita a idanunka ba don kuna ikirarin ba kwa son juna mafitar taka dai yanzu ƙwaya ɗaya ce ta rage abokinka hafiz shi ma idan ka tsaya ka saurare shi da kunnen basira kenan